masu sauraro kun kamo radio biyoyi hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana ta laraba da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu da yadda allah sun kunshi shirin nan na kokon san sai labarun duniya da dumi su daga nan sai mu koma noma sai kuma a saurari kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi amma za a fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis 18 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da uku ga watan rabi'u thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 156 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1867 yankin alaska wanda yake arewa maso yammacin nahiyar amurka ya koma hannun amurka kafin wannan lokacin da yankin alaska mallakin kasar rasha ne amma kasantuwar yankin yana da nisa daga birnin moscow babban birnin kasar rasha kasar ta rasha ta sayarwa gwamnatin amurka ta lokacin da wannan yanki sai kuma daga baya aka gano arzikin ɗanyen man fetur wanda yake kwance a yankin kamar da kuma yankin na Alaska yana da arziki na kifi da ruwa da kuma wasu ma'adanai masu kima a halin yanzu dai alaska ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar amurka tana daga cikin jihohi waɗanda suka fi sauran jihohin ƙasar amurka arziki baya ga kuma jihar alaska ita ce jiha wadda ta fi kowace jiha tsananin sanyi a cikin ƙasar amurka inda mafi yawan lokuta a jihar ake fama da tsananin sanyi a lokutan hunturu kuwa dusar kankara ta rufe ko'ina a cikin faɗin jihar daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan oktoban shekara ta 1922 aka kafa tashar radio ta bbc a ƙasar burtaniya da farko dai gidan radiyon mallaken masu zaman kansu ne amma daga baya ya zama tashar gwamnatin birtaniya a shekara ta 1936 tashar bbc ta fara watsa shirye-shiryenta ne na talabijin radiyon bbc ya ta gagarumar marawa wajen yada manufofin turan birtaniya 'yan mulkin mallaka a kasashen duniya da dama musamman ma dai a kasashe da turawa suke yi wa mulkin mallaka har ila yau yana daukar bangare ko kuma karkata ga maslahar kasashen yammacin duniya musamman kan abin da ya shafi kasashe masu tasowa bbc na da shirye-shirye a cikin harsuna da dama na duniya wanda hakan ya sa tashar ta zama daga cikin manyan kafafen yada labarai na duniya.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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran lokaci ya kare wa hamci isra'ila bayan kisan kiyashin da ta yi a asibitin ma'amadani a zirin gaza shugaban kasar iran ya ce haukan da hannun kasar isra'ila take yi a zirin gaza zai iya yada rikici a gabas tsakiya sannan za ku ji cewa an kashe wani ɗan jarida a hare-haren kunan bakin wake a birnin mogadishu na ƙasar somaliya yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya bayyana cewa lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen kisan kiyashin da hamsin kasar isra'ila take yi wa falastinawa a gaza bayan ya sami labarin har yaren da yahudawan suka kai kan asibitin ma'amadani a yankin zirin gaza wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu guda a lokaci guda tashar talabijin ta almadin ta kasar lebanon ta nakalto ministan yana faɗar haka a shafinsa na x a jiya da yamma ya kuma kara da cewa yanzu kuma babu wata dama da za a bawa yahudan haramta kasar isra'ila na su dawo kan hanyar da ta dace a nashi bangaren shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa babu wani mai tausayi a cikin zuciyarsa wanda hankalinsa ba zai tashi ba saboda ta'asan da sojojin harbin kasar isra'ila suke aikatawa a yankin gaza shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ta'asan da harbin kasar isra'ila take aikatawa a kan zirin gaza wani al'amari ne wanda ya yi kama da hauka tashar talabijin ta paris tv tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a zantawarsa ta wayar tarho da tukuransa na kasar brazil lula da silva a jiya talata shugabannin biyu sun tattauna al'amura da dama daga cikin hadda abin da yake faruwa a ƙasar falastinu da aka mamaye ya kara da cewa da irin wannan haukar da hannu ƙasar isra'ila da masu goya mata baya suke yi a zirin gaza yana iya yada rikici a sauran ƙasashen gabas ta tsakiya daga ƙarshe shugaban ya bayyana cewa hamshe kasa isra'ila tana hushe fushinta ne kan falasɗinawa fararen hula saboda shan kayan da sojojin yahudawa suka sha a farmakin tufanul aksa wanda ƙungiyar hamas ta shelanta a kan yahudawan a ranar 7 ga watan oktoba da muke ciki tun ranar 7 ga watan oktoba da muke ciki ne dai kungiyar hamas ta fara kai hare-hare kan matsugunan yahudawa wanda suke kusa da zirin gaza da suka kace sojojin yahuda da dama suka kuma kama wasu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta saki wasu hotunan bidiyo wa'anda suka nuna yadda ta kai hari kan wani sansanin sojojin hamshin kasar isra'ila a arewacin kasar tare da amfani da makamai masu linzami wa'anda ake sarrafa su daga nesa kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyar watsa labarai na kungiyar na fadar haka a jiya talata ta kuma kara da cewa ta kai wa'annan hare-hare ne don mai da martani kan hare-hare mai kama da su wa'anda sojojin hamdi kasar isra'ila suka kai a cikin kasar lebanon a baya-bayan nan labarin ya kara da cewa kungiyar ta kai wa'annan hare-hare ne a safiyar ranar litinin amma a jiya ne aka saki hotunan bidiyo na hare-haren tashar talabijin ta almanar ta kungiyar ta hezbollah ta bayyana cewa hare-haren sun jawo wa yahudawa asarori na rayuka da kuma dukiyoyi masu yawa a kasar somaliya kuma wani dan kunan bakin wake ya tarwatsa kansa ya kuma kashe mutane a wani gidan cin abinci a birnin magadishu babban birnin kasar a ranar litinin da ta gabata shafin yanar gizo na labarai african news ya kara da cewa dan kunan bakin waken ya shiga wani ɗakin cin abinci wanda ake kira blue sky a birnin magadushu da misalin karfe tara na yamma sannan ya tarwatsa kansa a ciki ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma jikata wasu daga cikin wa'anda suka rasa rayukansu a wannan harin dai akwai shahararren ɗan jarida mai suna abdulfata muallim nur qais dan shekara 33 a duniya kuma shine daraktan tashar talabijin ta somali cable tv wasu mutane hudu sun ji rauni a wajen gidan cin abincin jami'an tsaro a birnin dai sun bayyana cewa kungiyar shabab ce ta kai hare-haren kuma kafin haka kungiyar ta ɗauki alhakin kai hare-haren a shafinta na telegram masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu kuma sai shirin nan na mu koma noma ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo ta yau ma labarai muke dauke da su mabambanta daga tarayyar najeriya da fatan za kusance tare da mu da mujiyar da shirin zai gudana. gwamnatocin jihohin borno adamawa da yobe sun fara shirye-shirye na noman rani da zumar wadata jihohinsu da abinci idan muka faro ta daga jihar borno gwamna baba gana zulum ya bayyana cewa ya ware motocin tarakta har guda 313 domin taimakawa manoman karkara a sana'arsu ta tsohon ciniki sanarwar gwamnatin ta jihar borno ta bakin gwamna baba ga zulum ce motocin an sayar da su a cikin sauƙi inda aka ba da sauƙin da ya kai kaso 25 cikin 100 na asalin farashin motocin to idan muka nufi jihar yobe mai makwabtaka da bano ɗan kwamishinan aikin gona ali mustapha ya bayyana cewa gwamnati ta bayar da takin zamani wanda yawansa ya kai tan dubu uku ga manoma ƙananan hukumomin da aka raba wa takin zamanin sun haɗa borsari bade jakusko fika gulabi da gaidam sanarwar kwamishinan ta kuma ce gwamna mai malabu ne ya fito da wannan tsarin narbawa manoman rani kayan aiki a cikin yankunan da aka tsara aiwatar da wannan shiri na noman rani a can jihar adamawa kuwa kwamishinan aikin gona da bijatau ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta ƙudiri bunƙasa noman rani musamman ma dai saboda jinkirin da aka samu na saukar ruwan sama a damunar da ta gabata hakanan kuma ambaliyar ruwan da aka samu daga buɗe madatsar nan ta lagdo da aka yi wato madatsar nan ta kamaru wacce a mafi yawancin shekaru ta kan shafi najeriya dukkan waɗannan abubuwan biyu in ji kwamishinan sun taka rawa wajen yin illa ga harkar samar da abinci to har yanzu ma najeriya inda za mu nufi wato ma'aikatar aikin gona ta tarayya da ta bayyana cewa za ta bayar da tallafin kaso 50 cikin 100 ga masu noman alkama ministan noma na najeriya abubakar kari ya bayyana cewa gwamnatin tarayyar kasar za ta bai wa manoman alkama tallafin da zai kai kaso 50 cikin 100 a lokacin rani da za a shiga domin su yi noma kamfanin dillancin labarin najeriya nan da ya nakalta wannan labari ya ce kyari ya bayyana haka ne dai ga 'yan jarida bayan wata ziyara da ya kai kano inda ya gane idanunsa da ake aikin samar da irin na alkama kyari ya kuma ce mun yi azamar ganin an yi gagarumin noman alkama a wannan rani. ministan ya kuma ce wannan shiri ne na shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu wanda yake son ganin cewa an wadata kasa da abinci ministan ya ishara da yadda nan da lokaci kaɗan za a fara noman rani a faɗin ƙasar minista na aikin gona ya kai ziyara kano da jigawa domin ganin yadda ake aikin samar da irin jihar jigawa ta ware gonakin da girmansu ya kai eka dubu arba'in domin yin noman alkama yayin da ita kuma gwamnatin tarayya ta ware eka dubu saba'in ne da zumar yin wannan noman to wani labari mai alaka da najeriya shine yadda ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya bayyana cewa da akwai tan dubu talatin da hudu na takin zamani wanda rasha ta samar da za a kai shi najeriya amma kuma ya makale a tashoshin jiragen ruwa na kasashen turai kamfanin dillancin labarun rasha wato tas ya ce lavrov wanda ya yi magana a majalisar ɗinkin duniya ya ce da akwai tan 260 na takin zamani da aka yi rike da shi a cikin tashoshin jiragen ruwa na kasashen turai tun shekara ta 2022 yake cewa mun yi azamar rabawa kasashen afirka wannan takin zamanin ne kyauta amma sai da muka ɗauki wata shida kafin mu iya miƙa wa ƙasar malawi tan 20,000 sannan kuma aka ɗauki wasu watanni uku ɗin kafin a baiwa ƙasar kenya tan dubu talatin tas ita ce ta nakalto ministan harkokin wajen ƙasar tarashi yana cewa yanzu haka muna da wani tan dubu talatin da hudu da muke so baiwa najeriya to amma har yanzu mun kasa aikewa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna ta ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum ya ka kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma saka saurare ma cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin yana cin ya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To yau shirin namu da yake ya a lokacin harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai kan wani asibiti a yankin Gaza wanda ya sanadiyar shahadar mutane mata da yara ƙana fiye da ɗari takwas. yasa za mu kawo muku wake da aka yi na hamasa wanda aka yi a kan yankin na falastinu da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin waƙar kamar yadda take da yake masu yi magana cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi ya saurari lafiya. دلم به خون شقای نشسته بر تن داز قسم به ناله مادر قسم به روح پدر قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است سکون تو دامن در انتظار فریاد است رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی نمرد نام تو در بیله فراموشی تو در سرود و امید و ستاره با حضور قاتل نوری طلوع فردا nan zan jalin zamun shirin a tare mu wani shiri na gaba domin jin mu ɗauki da su da ɗan waƙe-waƙen a makafin nan amma a dukkan sallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng قسم به شعله آتش قسم به خواب حریق قسم به نبز تپنده قسم به خاک زمین قسم به شوق رهایی به حسرت دیرین که خون های تو مرگ شب و زمستان است تنین نام تو در ذهن خیابان رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی نمرد یاد تو در پیله فراموشی تو در سرود و امید و ستار با مایی حضور قاطع نوری طلوع فردایی قسم تو یعنی شروع بیداری تویی که قررش توفان به زیر لب داری که خون بهای تو یعنی